baya ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan yammaci mai tara albarka na talata ashirin da shida ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da biyu ga watan goma sha ɗaya watan nuwamba shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya miladiya za mu ci gaba inda muka tsaya a jiya a cikin wannan littafin mai albarka al'aqiratul wasitiyya da shekul islam ibn ubangiji Allah madawakin sarki ya ji kanshi da gafara ya haska ga kabarin ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shine darasin mu na goma sha biyu shekul islam ibn a darasin mu na jiya mun yi magana akan imani da da imani ya kasu kashi biyu akwai al-imanul wajib akwai al-imanul mustahab al-imanul wajib shi ake kira asulul iman yana da suna kenan in ka sun ce asulul iman suna nufin al'imanul wajib in ga an ce al'imanul wajib ana nufin asulul iman rashin sa ne kafirci sai bangare na biyu al mustahab da kuma ake kiran shi da kamalul iman kun gano wannan ko rashin shi baya kafirtar da mutum amma kuma yana kama ɗora mutum a hanyar zuwa fita daga musulunci dan wannan abu kaza yana na imani ne ya cire wannan abu yana cikin imani ya cire shi yana cire ɗaya biyu uku hudu sai ga wata rana babu komai Allah ta'ala ya tsare mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kuma ya zayyana mana aqidar ahlus sunna wal jama'a cewar aikata zunubi al baya kafartar da mutum akan wannan ta yadda za a ce in mutum ya sha giya ya kafirta ko mutum ya zina ya kafirta lalle ilalla ya rage mashi imani sosai da sosai wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jamaa sabana aqidar khawarij da suka ce ya kafirta sabana aqidar murji'a da suka ce bai wa imanin shi kowanne irin gibi ba Allah ta'ala ya tsare mu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ba mu dalilai guda biyu akan wannan dalili na farko bana Allah ta'ala da yace fa man ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un bil ma'ruf gashi yayi kisa aka ce kuma in idan abin da faman ufiya lahu min akhi shay wanda aka yi mishi afwa na abin da ya shafi dan uwansa wai dan uwansa wanda ya kashi ashe duk da yayi kisa akwai al-ukhuwatul imaniyya haka nan aya ta biyu wa in qa'ifatan min al-mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ga sun yaki juna kuma aka ce mummunai ne kenan wannan bai kafartar da su ba shekul sulai ibn taymiya yace idan aka ce imani wani lokacin fasiki yakan shiga fil al-imar al-mutlaq kamar Allah ta'ala ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina amma wani lokaci da aka ce imani aka samu lokacin kuma da fasiki ba zai shiga cikin wannan ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul anfal إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون شيخ الإسلام بن تيمية يكاو حديث من الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتشي da faɗin yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare da yace la yazni zani hina yazni huwa mu'min mazinaci ba zai zina ba a lokacin da yake zinan yana mummuni nan me aka kore wanne imani aka kore an kane an kore al-imanul mustahab ne an bar al-imanul wajib asulul iman kenan to amma kan lalle zina tana kace-kace da imanin mutum ta yadda in ya kuskura aka cire yayi wannan yayi wannan sai ga wata rana al wajib din ne kadai ya rage Allah ta'ala ya sauke kenan tana cikin abubuwan da suka rage wa mutum imani wala yasriqu sariqu ya yasriqu wa huwa mu'min hakan nan barawo baya sata a lokacin da yake satar yana da imani yana cikin al'imanul kamil cikakken imani in dai yana da cikakken imani ba zai zina ba in dai yana da cikakken imani ba zai sata ba wala yashrabu al-khamra shayna yashrabuha wa huwa mu'min hakan nan ba zai sha giya ba a lokacin da yake shanta yana mummuni ma'ana yana da cikakken imani dan duk mai cikakken imani ba zai sha giya ba duk mai cikakken imani ba zai sha taba ba duk mai cikakken imani ba zai sha wiwiyo ba ba zai sha burkutu ba wala yantahabu nahabatan ko nuhubatan zata sharafin yarfa'u an-nasu ilayhi fiha absarahum hina ينتهب ha مؤمن ولا wala نهبة nuhubatan ko nahabatan wala yantahabu nuhubatan hakan nan baya wani ta'addanci mai amsa sunan ta'addanci ko baya gagaruma sata mai amsa sata hin za ta sharafin ma'abociyar daraja kasan akwai sata da take mai dama dama akwai sata da take wata sata ta fi wata girma wani fashin ya fi wani girma hakan nan mutum ba zai fashi fashin da yake zai sa mutane su ɗaga kai suna kallon wannan abin ba ko ya yi satar da za ta sa mutane su ɗaga kai suna kallon girman wannan satar ba Shi ne walayin tabu na habatan za ta sharafin yarfa'un nasu ilayhi fi mutane sun ɗaga kawunan su suna kallon abin saboda ɗanyen aikin da iyi hina yantahibu ha lokacin da yake wannan satar ko yake wannan fashin ko yake wannan ta'asar wa huwa mu'min a lokacin yana mu'mini kenan waɗannan abubuwa da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshi ya zayyana na farko zina na biyu sata na uku shan giya na hudu aikata fashi ko gagaruma sata mutum ba zai yi su ba a lokacin da yake su yana da cikakken imani in dai ka ga yayi su ya rasa wani bangare na imani shi yasa yayi wannan amma yana da cikakken imani ba zai wannan ba wa naqul to anan sai mu ce me matsayin wannan mutumin to a mazhabin ahlus sunna huwa mu'minun naqisul iman shi mummuni ne amma yana da ragowar imani yana da tawayayyen imani imanin shi ba cikakke bane ɗaya kenan ko kuma mu ce mu'minun bi imanihi mummuni ne da imanul wajib da yake da shi fasiqun bi kabiratihi fasiki ne kuma saboda wannan danyen aikin da ya aikata ka ka jama a dalilan ya aikata sata baka cire mai rigar fasikanci ba kuma baka cire mai rigar imani ba falayu yutal lismal ba a bashi suna na mai cikakken imani wala yuslabu mutlaqal lismi kuma ba a cire mashi sunan imani baki daya kun ji matsayin ahalus sunna wal jama'a akan abin da ya shafi imani ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu jiya mun yi magana abubuwan da suke ƙara imani akwai abin da yake shi karan kanshi imani ne to amma abubuwan da suka kange shi suka tokare shi su suke ba shi kariya ai wani lahil masulul a'la gini da ake yin sa me yasa idan aka yi gini ba a shiga ciki sai an sa daban kasa daban kasa wajibi ne sai an sa kofa kofa wajibi ce sai an sa silin sai an sa fanka sai an yi wayarin na wuta wani ai na ciki wani ai na ba dan a ba shi kariya bane a yi fenti iri kaza wani masu sa mai fili a sa mai tiles na bango ba diddan a bashi kariya ba ne ba diddan a mai kaza ba ne to amma ya za mutum ya bar imanin shi kawai na wajibin ne kadai kenan in hadari ya taso iska ta taso na wajibin fa za ta yayi to kenan mai rage sallar juma'a ita ce wajibi din amma mai maki Allah tsira da aminci Allah tabbata gare ya ce wanda ya tafi a lokacin farko ka annama qarraba badana kamar ya ba da ne albadana babban abu babban saniya ko babban abin a matsayin saraka a lokacin da abin da ranar juma'a ta yi mala'iku suna kobar shiga masallaci suna rubuta duk sunan wanda ya zo duk sunan wanda ya zo da littafi a hannunsu a lokacin da liman ya shigo ya hau mumbari za su naɗa littafin su zo su saurari hudu ba ko da masallaci bai cika ba kenan ka zo masallaci a lokacin da yake liman bai shigo ba sunan ka yana cikin littafi ko bai ciki yana ciki ina nufin ba ka zo masallaci ka shiga ciki don suna kofar masallaci aka ce kenan ko da ka zo masallaci ya cika liman bai zo ba sunan ka bai shiga ba a kwarai kuwa ɗaya kenan masallaci bai cika ba amma liman ya zo ya yi sallama ya hau mumbar ya fara khutba kana zuwa ka samu sahu ka zauna sunan ga yana cikin littafi ba cikin littafi ka rasa juma'a ba ka rasa juma'a ba sunan ga yana cikin littafi ba cikin littafi ta kaka irin waɗannan abubuwan da ta wuce sunan ka baya ciki juma'a waccan in kai tukin baya ka duba juma'a uku hudu biyar duk sunan ka baya ciki anya الله تعالى ya قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وطاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الهديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة ويشهدون, بال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويفلفون بعثمان ويربعون بألي رضي الله عنهم أجمعون أجمعين كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهم رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي وقدم قوم عليا وقوم توقفوا لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي رضي الله عنهما ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف يضلل المخالف مخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله يا فجأة جنس بطا الله تنبيه wato za ka ji bayanin filla-filla daki-daki bayani mai tsafta bayani can bayani ya ce fasulun rabewa ma'ana kenan yanzu ya rabe maganar imani ta da ya fayyace ta zai shigo wata sabuwar maganar zai ce ita ma tana cikin imani amma min wajahin ba min usulin iman da ya zayyane a can ba tunda abin da zama ce tana tasiri a imani zagin waɗanda ya ambata yana ƙara imani ko yana ragewa yana ragewa in tafiya ta tafiya yana fitar yana goge al'imanul wajib kenan kaga yana da alaka da al'iman shi yasa ya biyo shi da babu imani shi yasa bayan ya gama fasali akan imani sai kuma ya biyo da wannan fasali ɗin. shekul islam ibn taymiya ya ce wa min usuli ahli sunnati wal jama'a yana daga cikin ginshikan shika-shikan akidun ahli sunna wal jama'a salamatu qulubihim tsabtaciwan zukatansu wa alsinatihim da harsunansu harsunansu tsabtatattu ne zukatansu tsabtatattu ne li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ga dukkanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama wasafahum Allah fi bihi fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah madaukin sarki ya siffanta wannan aqidar ta ahlus sunna wal jama'a a fadin shi da yace wallazina ja'u min ba'dihim duk waɗanda suka zo bayan waɗancan biyun da aka ambata waɗanda biyu aka ambata almuhajirun wal ansar Allah ta'ala ce lil fuqara al muhajirin allazina ukhriju min diyarihim sai kammal ayar sai ce wallazina tabawwa'u dara bil iman kaga lil fuqara al an yi magana kan al muhajirun abun nan dara bil iman an yi magana akan Al'ansar. sai ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan al-muhajiruna da al-ansar na cewa suke yi rabbana ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wali ikhwanina ya Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu a imani allazina sabaquna bil iman waɗanda suka gabace mu da imani kun ga wannan ya harshen wanda ya faɗi wannan magana take harshen shi akwai guba ko ba guba ba guba shi yasa kaga wannan shine dalilin da yace salamatu qulubihim wa alsinatihim abubuwa guda nawa ya faɗa biyu tsaftacuwar zuciya da tsaftacuwar harshe yanzu wannan ayar ta tabbatar da harsunan ahlus sunna dangane da sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama harsuna ne tsaftatattu tatattu babu wani datti akai to suka tafa wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah kar ka sanya wani kunci ko ya yake wata damuwa wani bakin ciki wani hasada dubi ghillan na kira ce fi sayakin nafi ta'um wan nakiratu fi sayakin nafi tutul umuma aw sayakin nafi idan na kira ta zo bayan nafiyu ko ta zo bayan hayu duk tana bada al'umum duk wani abin da kake jin cewar damuwa ne ko kunci ne ya Allah karka sanya shi a zukatanmu dangane da waɗanda suka gabace mu da imani haka ahlus suna suke fada haka Allah ta'ala ya faɗa kaga wannan neman tsarki me kenan zuciya wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu ya Allah karka sanya a zukatanmu damuwa kunci hasada kyashi dangane da waɗanda suka imani rabbana ya Allah ubangijinmu innaka ra'ufun kai ne mai tausayawa rahimu mai jin kai haka ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul hashiri kenan wannan ya tabbatar da duk wanda yake wannan shine halinsa zuciyarsa da bakinsa salin alin yake dangane da sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kaga yana cikin wannan ayar da izinin Allah madaukakin sarki su waye sahabban manzon Allah in an ce al-ashab jami ne na mi na suhabi, suhabiyun. in an ce suhabiyun waye wannan ka ce menene ba jago ka fitar da makaho kenan eh mana ka fitar ka shigar da najashi kenan ai ba ta gama wannan din ba tukunna yi eh kitabu sunna wanda ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba biyu wannan shine duk wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ku jumlar duk wanda ya hadu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya kenan na biyu ya yi imani da manzan Allah ɗin. kaga su Abu jihar da an yi waje da su kenan sun haɗu da shi ba su imani da shi ba kun gano wannan da ke ko an fitar da su Abu Talib kenan ya mutu akan imanin an fitar da waɗanda suka yi ridda kenan suka mutu akan kafirci Nam, wanda ya haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi ko da sallah ɗaya suka yi? Eh, ko da a gefen titi suka haɗu shi ya haka su suka haka eh eh dama ina magana ne kan haɗuwa ɗin ko da kun fahimci abin da nake nufi akwai mutanen da suka zo suna tafiya sai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce ku su waye bayan Allah sai ce kai waye sai suka ce kai waye kenan ba san shi ba sai ya ce ni ne manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallam a gangane yake ce ake na tambaye ku ba ni na fara tambaye ku ba <laughs> mai isa shi a ciki sai ce ni ne ma'aikin Allah sai wata baiwar Allah kai mata akwai rahama a tare da su sai wata ta daga danta ta ce ya rasulallah ali haza hajj ya ma'aikin Allah wannan dana yana da aikin hajji dan yana kumman goyo sai ce yana da aikin hajji kina da lada to tambaya ta anan sun zama sahabbai sun zama sahabbai don sun haɗu da su abin da yasa ko gana wannan turanci din shine shi'a suna da aƙidar mutum ba zai zama sahabi ba sai in ya jima ya daɗe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ake da yake amsa sunan as kun gane ko to amma zama a mota wuri guda Allah ta'ala ya kira da as ya ce was sahibi bil jamb kun da ke ko ce wa sahibi biljam an gama karatu mutumin da yanzu kuka kuka haɗu da shi bayan idan da sallah sai ya goya ka zuwa ya rage maka hanya ba kuna tafi akan abu hawa guda ba to yana da haƙƙi akan ka kana da haƙƙi akan shi na kun haɗa abun zama kuma sai ya kira wani da mai da as ashe kenan wancan ta'arifin nasu batil dama an kawo wancan ne dan a ci zarafin wasu to in ma wancan ne me ya fitar da sai na abubakar a ciki dan abu hurera ake so a fitar shi sai aka kawo wancan ta'arifin abu hurera ake so a fitar dan da wuce shekara hudu tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba zuwa wani abu to kuma mutumin da yi shekara hudu ai ya zama zama sahabi ai jami'a zuwa yanzu shekara nawa suke bada digiri shekara hudu ake bayarwa kuma sai ya ga abin tazarar ta karatun shi bayan kun gama secondary school shi ya wuce digiri kai baka wuce ba sai ya ga tazarar mai nisan gaske shekara hudu ya yi kenan bai ma maimaita shekara shidan da kuka yi ɗazu a secondary school ba shekara hudu ya yi amma sai ya ga tazarar tana da nisan gaske to duk waɗannan abubuwa ana yi su ne don a ci zarafin wasu Allah ta'ala ya sauwake wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jama'a zukatansu da harsunansu tsaftatattu ne dangane da sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama shekul islam ibn taymiya ya faɗi abubuwa da yawa sahabban nan fa ba dan sun tashi sun yada addinin nan ba to da ni kowa yana can yana bin canfin gidansu wani baya cin akuya ƙwarai kuwa wani baya cin tattabara wani yana can suna bin tsatsaka wasu suna can suna bin karangiya wa abin da kowa yake bautawa. kowa yana ce yana baturgensu to amma da suka shiga wajen yada addinin nan dubi yadda madina take da falala dubi yadda madina take da daraja su abdullahi dan abbas suka je makka ya bude makarantar tafsiri abdullahi dan mas'ud ya huce kufa Uku ba ibn nafi' as-sahabi al-jalil sai da ya danno da afirka yana yada musulunci inda ba dan fa sun yi haka ba da tuni kowa yana ce yana canfin gidansu ana ta ana ma fi butun hadil an'ami khalisatan lidhukurina wa muharramun ala azwajina wa ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawli kuma suna biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su a kenan ahlus sunna wal jamaa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu ashabi kada ku zagi sahabbaina kenan duk wata magana da zake da za ta rage darajar wannan wanda kake mai magana shine ya zagi akan shi kun shiru duk abin da zai rage mishi daraja shine zagi to kada ku yi sahabbai na wannan ya ce fa wallazi nafsi biyadi na rantsi in zuwa kenan a fa hadisin bukhari da muslim na rantse da wanda raina yake a hannunsa wai wani ya ce wai ya rantse da wanda ran shi yake ga zatinsa ko ba zai ce Allah yana da hannu Mutum da da ce yana da zafi kai yana da sifa duk abin da yake da zafi yana da sifa in dai har yadda Allah yana da zafi ko yana da sifa fa wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake a hannunsa law anna ahadakum inda a ce ɗaya daga cikin ku an faƙa ya ciyar misila uhudin zahaban kwatankwacin dutsen uhudu na zinare ba na naira ba ba nauyin naira ba naira fa ba nauyin yan naira dubu dubu ba ba nauyin dala ba ba nauyin euro ba nauyin abin nan zinare kasan in kana da zinare yanzu abin da ya kai nauyin buhun dawa to kai kuɗi Allah da Allah kai gode ka gangana da matsalar da'awa a Najeriya ba wai matsalar da'awa a Mina ko a guba? ka ga matsalar da'awa a Najeriya ta tashi ba zinare nauyin buhun dawa <laughs> eh, <laughs> Mala Habibu ya ce ko cikin hula mutum yake da shi. Kuna ji? Ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce inda ku. ku da ba habbai ba za ku ciyar da nauyin dutsen uhudu na zinare ba fa dutsen zumarok ba na abuja a'a nauyin dutsen uhudu na zinare ku ciyar da shi fi sabilillahi ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudin nabin ɗayansu ba ka san mudin nabi shine ban ka haɗa hudu kake fitar da zakatul a kai? ko ake fitar maka guda hudun zahi ne sa'i daya babban kenan ko a zakatul fitri ba an fitar maka ba ko ka fitar in karamin ne sai kai guda nawa guda hudu shine sa'i guda to kwaya dayan shine mudin nabi guda to inda su inda kai zaka ciyar da nauyin dutsen uhudu zahaban su kuma su ciyar da mudin nabi guda na me na masara ai ba fada ba na masara na ge eh eh na masara na gyada na me na me ma balaga mudda ahadihim ba zai kai mudun na bin su ba ko ma na zinarin ne daya wala nasifahu ba zai kai rabin sa ba domin nasif lugha ce ta annisfu ana cewa nasif ana cewa annisfu akwai annisfu ko yawwa saboda haka ba zai kai da nabu ɗaya nasu ba ba zai kai rabin da nabu ɗaya nasu ba kafa bihim fabra shi yasa kowa da matsayinsa kowa kuma da darajarsa wa ta kulla fi haqqin haqqahu wannan darajar sahabbai kadai suke da ita kullum da ke ko amma wani ba da ya daga kafa sai ce kafan nan tashi da ya ɗaga ya ajiye ta ta danna dukkan wani wali. sai aka ce Allah ta mana shi wa Abdul shi ma ya faɗa a zamanin sa sai ce eh wannan a zamanin sa ne amma shi tun daga Adam har zuwa annabi kufin ruh tun daga zamanin annabi Adam har zuwa fi ruh har zuwa annaf lokacin da za a hura ƙahu kun ji fa eh ku tare mu a darasi na gobe ko na jibi insha Allah ta'ala za a sha bayani da izinin Allah mun ji wannan da kyau saboda haka za ka ga in a fagen ilimi ne tsaba shi a ƙasa za ga su imam malik ibn anas su imamu shafi'i su abdurrahman al-auza'i su sufyan al-thawri su waye su waye sun yi nesa da wasu sahabban nesa ba kusa ba wurin ilimi tsabagensa da tantance shi eh amma daraja ina su kan suna daraja su su ma suna daraja su in ana magana sahabbai kowa ya rufa ta daraja yake in ba annabi bane ko manzo kowa rufa shi yake yi radiyallahu anhum wa radu an wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa duk wanda ka ji yana jan kafar sahabbai yana cewa kaza yana cewa kaza to wannan ba ahlus sunna bane akwai shin akwai kanshin zindiƙanci tare da shi gaba kaɗan zai bayyana da da shi kaji ya ce to ai ai sahabbai din Allah ta'ala ya ce alim Allah annakum kuntum taqtanun anfusakum kullu lura da kyau alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum sai mace kware kuwa kuma yace fataba alaikum wa afa ankum alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum abu nawa ka faɗa daya sai ce fataba alaikum daya wa afa ankum biyu kun gano wannan to inda ka ga mutum yana haka to akwai warin shi an ci tare da shi lokaci yake nema don ka ga ya bayyanar da abin kuma haka ake karanta da su kullum ba aikin da ke gaban su illa kawai a ce sahabban manzo Allah ai sun yi kaza ai sun yi kaza ai la ilaha illallah Allah ya sauke wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitab wa sunnatu wal ijma ahli sunna wal jamaa suna karban duk abin da yazo daga littafin Allah shine ne alkitab wa sunna da sunnar ma'aiki wal ijma'u da ijma'i waɗannan su ne masadir shari'a wanda yake al-muttafaqu alaiha ko al-mujma'u alaiha wanda aka ijma'i a kansu ana kafa hujja da qurani mai girma ana kafa hujja da hadisi ana kafa hujja da ijma'i kar ka ɗauki cewar kawai qur'ani da hadisi su kadai ne da dalili a'a ijma'i yana ciki shi yasa yace suna karban duk abin da ya zo na alqur'ani ko sunna ko ijma'i min fadailihim na falala sahabbai wa maratibihim da darajojin su wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fath suna fifita duk wanda ya ciyar da abin da ya ciyar su suwa kenan su a din ahlu sunna suna fifita wasu su akan wasu in shiru ma'ana ahlu sunna sun imani da sahabbai da falalarsu jumlatan kuma sun yi imani da su tafsilan jumlatan suna da daraja baki ɗayansu tafsilan kuma wani ya fi wani daraja wannan ko ba a sahabbai ba a annabawa ma haka tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajat to haka cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama suna fifita waɗanda suka ciyar da dukiyarsu su ne wai fadluna man anfaqa min qabl al-fatahi suna ciyar da waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suna fifita waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min qabl al-fatahi tun ka ba sulhul hudaybiyya yace wa huwa sulhul hudaybiyya shine sulhul hudaybiyya sulhun da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tafi da niyyar yin umara arna suka tare suka hana a shiga har ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi sulhu tare da su a wannan lokaci har ya tura sayyidina Uthman a matsayin ya je ya sa baki kururuwa aka ce an kai sayyidina Uthman an kai sayyidina Uthman ai kuma babu zama dan babu wanda yake alu suna son zaman lafiya kullu rake ko amma kuma Imam Shatibi ya ce la taqrataban fatu'sar wala yabisan fatuksar kar ka zama mai danye ko da yaushe sai a dinga tatsaka kawai sai a mai da kai abin nan kawai ana tatsaka kar kuma ka zama sai kasashe sai a ballaka kenan bai na zalika kawama da aka ruruta cewar an kai sayin na Usman sai ma ki Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare ce ina sai kuma ba magana zama tunda ka'ida ko yaki ake yi ba ma yanzu nan da ake tattauna ba ko yaki ake yi ba a kashe wakilai da aka tura wannan bangare sun turo da wakilai wannan bangare sun turo da wakilai dan sasantawa ba a kashe su amma kuma aka ce an sai na Usman sai ma'aikin Allah ya daga hannun shi mai dubin daraja ya ce wannan na Usman wannan kuma nayi sai ya hada ya mai mubaya'a akan cewa za a afka musu bayan sun fito da babu takobi babu sanda babu kuma daga su sai hirami suna labbaik Allahumma labbaik labbaik Umar kenan ya fara yin mubaya'a sai na Usman da wannan hannu da hannun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to a wannan ba a yaki ba aka yi sulhu ma ake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya koma shine ake kira da sulhu hudaybiya shine yace alu sunna suna fifita waɗanda suka ciyar tun daga farkon musulunci har zuwa ranar da aka sulhu hudaybiya suka ce da dukiyarsu dan ɗaukaka addinin Allah kuma suka fito wa katala suka yaki suna fifita waɗannan alaman anfaka akan waɗanda suka ciyar min ba'adu bayan sulhu hudaybiya wa qatala kuma suka yaki kenan sulh hudaybiya din ya zama ba karamar wata alama bace da ake bambance wannan na wannan bangare da na wannan bangare ahlus sunna suna fifita wannan akan wannan saboda ne saboda Allah ta'ala ya ce la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowanne ɗaya daga cikin su Allah ya mai alƙawarin aljanna Isa ibn Hazm al-Zahiri yace sahabbai baki ɗaya su yan aljanna ne domin ga gallace su ko dai ya zama na mutum min qabal fatahi wa qatala ko ya zama min ba'd fatahi akwai wani zarfi kuma babu saboda haka yace sahabbai baki ɗaya su yan aljanna ne wannan yana muƙabala ne da kiristoci sai suka ce suke kafa mai hujja ai a littafin shi'a ma an ce kaza ma'ana littafan ku na musulunci sai ce a wani littafan yan uwanku ne ko ba kai ba ah, littafan musulunci shi yasa imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira faqihul madina yake cewa baya halatta a baima dan shi'a ko dai zakka ko ganima ko wani abu da ake rabawa ko zakka kake rabawa karka rabawa ma karka ba dan shi'a wani shine mazhabar imam malik ibn anas kai shiru Yawwa! ina ce zaka bashi ne aka ce saboda mai imam malik ibn anas ya faɗi wannan ya ce Allah ta'ala ya yi kasafin yadda za a raba ya ce lilfuƙara il muhajiri na lazina ukuru min diyarihim za a ba wa kenan almuhajirun ya ce wallazina ta bawa wal iman za a ba wa kenan al ansar ya ce shi'a suna cikin almuhajirun ba sa ciki ko suna ciki suna ciki al'ansar ya ce ba sa ciki ya ce kuma Allah ta'ala ya ce wallazi na ja'o min ba'adihim ya ƙulu na rabba na gafir lana wali ikhwani na lalazi na saba ƙona bil iman wala ta ji alfi ƙulubi na ghillan lalazi na amanu ya ce shi'a suna ciki ba sa ciki ce akan me za a ba su wannan zaka same cikin al-azbun namir min majalis shaqiqi fi tafsir lokacin da yake fasara suratul al-anfal shafin karshe wallazina agowa nasaru din kuma kun lura wannan tsabagen fikihu ne kuma haka yake tunda Allah ta'ala ya kasafin waɗanda za a ba ko arzikin ƙasa ake rabawa ba za a ba su ba dan ba sa cikin almahajirun ba sa cikin al'ansar ba sa cikin wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana na li ikhwanina allazina sabaquna bil iman asali ma zagin suke in dai kaji suna cewa sana mai quraishin manya manyan gumakan qurayshawa guda biyu abubakar da umar kenan wa yuqaddimuna al-muhajirina al-ansar suna fara gabatar da al-muhajirun kafin Al'ansar na Allah ta'ala su ya fara gabatarwa yace wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar yace lil fuqara al-muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim sai yace walladhina walladhina tabawwa'u ad-dar kaga yana yana gabatar da al akan Al'ansar. ansar wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr kuma ahli sunna sun yi imani da cewa Allah ya ce ma ahli badr wa kanu 300 wa 12 sun kasance su ɗari uku da goma sha. cewar goma sha uku ne to kana bin ka bashin dalili da goma sha zo wani sai ce za a yi abu kaza adadin mutanen badar za a yi kafa adadin mutanen badar <laughs> za a zoje qur'ani adadin mutanen badar kai wato a kasuwar jahilai ba irin hajji da ba za a kasa ba Allah kuwa to yanzu zai zo masallacin ku ne ya ce za a yi salatu annabi adadin mutanen badar a kaga gaba zai zo ba su mutanen bara sun zama ɗari uku da goma sha ahlu sunna sun yi imani ubangiji Allah madaukin sarki ya ce da su i'malu ma shi'tum fa qad ghafartu lakum ku je ku yi duk abin da kuka ga dama na gafarta muku wannan yasa da Habib bin Abi Balta'a ya rubuta wasiƙa yana faɗa ma ɗan uwan da ke maka cewa ma'aikin Allah fa zai kawo hari maka kun lura kuma ta tashi Aliyu bin Abi yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya tura Aliyu bin Abi Talib ya je daidai wuri kaza wajen Madina zai same ta kuma ya karbo wannan takardar yana zuwa daidai wurin ya same ta bayan kuma lokacin tafiya ba take yi ku zo ta mu'jiza ta manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yace ta kawo kaza ta ce a yace a manzo Allah ba zai abin nan ba kawai ya kawo ta a tsayi. kullu ne ce ko Umar dan Khattab ya ce ya Rasulullah kyale ni in fille mishi kai shi wa kenan shi Hatib bin Abi Falta'a sai ma ki Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare ya ce kyale shi ya halarci Badar baka san Allah ya kallaci mutanen Badar ba ya ce ku aikata duk abin da ga dama na gafarta muku ka sani wannan yana cikin abin da ya aikata abin da ya ga dama ba ce ya yi ji abin da ya ga dama ba to ba ya yi ba da Allah ya tashi ba da labari me ya bayar sai ce ya ayyuhal lazina amanu la tattakhidhu aduwi wa kuma awliya sai ya bude ayar da me da imani ashe imanin na nan bai bude ayar bai bude kissar da ko da imani ba sai ce ya ayyuhal lazina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda kenan sai ake kashedi ake jan kunni aka kammala wannan ita ce tsabar aqidar ahlus sunna wal jamaa ka duba su ɗari uku da wani abu fa ya ce duk su yi da abin da suka ga dama Allah ya gafarta musu ba a je yakin badar da munafiki ba kwata kwata kwata kwata munafiki bai taka hanyar badar ba salin alin aka fita وبأنه Nara يدخل النار ta بايع تحت شجرة أهل السنة والجماعة سن إيمان da cewar ba zai taɓa shiga aljanna ba kenan tun kara ma ba zai taɓa shiga wuta ba barakallahu fikum ba zai taɓa shiga wuta ba tun karan fari ahadun ba mutumin da zai shiga wuta tun karan fari baya a tata shadara da ya baya a da manzon Allah karkashin wannan bishiyar ita ce bai'u bai'atul ridwan sulhu hudaybiya kama akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wannan fa ba da maulanka bane kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da labari bal ka ji laqad radiyallahu anhum tabbas zahir haƙiƙa Allah ya yarda da su waradu anhu Allah su kuma waradu anhu sun yarda da abin da ya ba su wai ibnu taymiya fa yana sauri ne dan a ba mai littafin ya tafi amma ka dubi ka ga inda ayoyin suke jan shi yana so ba sai ya ja ayar ba amma la qadara bi Allahu anil mu'minina idhi bai'una ka ta shajara fa alima ma fi qulubihim ita take ta jan shi kuma duba ayar kullum aqidar ahlus sunna ita ce abin da muke bayyanawa aqidar shi'a bayan da suka yi zufa suka yi zufa suka yi jibin goshi in sun fito ta nan a fito ta nan in sun fito ta nan a fito ta nan sai suka ce to ai daga baya Allah ya canza a billahi min shaitanir rajim shi yasa suke da aƙidar albada dama aqidar yahudawa ce ai na sha maimaitawa shi'a da yahudanci dan juma ne dan jummai kamar kiristanci da waɗancan sai ga tazara mai bambanci Mai suke a coci mai waɗancan ba sa yi a wuraren su waye zai ba kiristanci ya zo shiga harkar bandiri me ya baro a can me ya zo nan zai samu to mai ake yi 25 ga disamba ba kirsimeti ba to kuma me ake yi da sunan molidi sai ga abin sai a ce wai mutum kawai je yi kawai duk yadda yi Allah ta'ala ya sauke sai Allah ta'ala ya ce fa'alima ma fi qulubihim ku duba a wannan ayar sai Allah ya nassanta zuciya ko dai su ce sahabban sun canza ko su ce ba su canza ba ko ma dai me suka ce Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san duk abin da ke zukatansu saboda ka duk abin da suka ce yana zukatansu da shi din ne dai Allah iya darasu kenan yanzu mutu bi ghaibikum duk ma abin da suka ce Allah sai ya nassanta zuciya ya ce ya san abin da ke zukatansu kenan ko ka san ba abin da ke zukatansu sai abin da ya shafi imani domin wala yarda li ibadihi al wa in tashkuru yarda lakum ko yardahu lakum ko yardahu lakum wa kanu aksara min alfin wa mi'a su kuma waɗanda suke wannan mu baya dan sun kasance su kimanin mutum sama da mutum dubu ɗaya ɗari hudu sama da mutum dubu da ɗari hudu gaba ɗayansu babu wanda zai shiga wuta malamai ba don ba Allah ta'ala ya ce wallazi abin nan ya ce wallazi na taba ohun ya sanin ba to fada fa an yi ta ta tashi ba Allah kuwa ba ka cikin sahabai ba ka cikin tabi'ai Allah Allah ne ya ce taba'u wallazina taba'uhum bi ihsani da duk waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa a nan ne fa mutum ya samu ya shiga in ya kyautata din in ba ne haka ba su ba su bar duniya ba yadda suka yi rike certificate din su na aljanna to yanzu mutum ne fa ya rage shi ya zama danja wutar baya ko ya ganta an bashi tasha an duk wanda ya baci ya ga danjar mashin din wani aka ga an bar shi a baya ne dan da yana kan mashin din da bai ga danjar ba kun gane wannan da kyau ko to amma mutum malam ya zo yana ta yi abin da Allah zai yarda da shi ya zo waɗannan manyan waliyan Allah su yake zagi waɗannan manyan waliyan Allah su yake zagi su yake cin zarafi wai kuma wai da su ma yake neman kusanci ga Allah wai shaduna bil jannati liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kal ashara suna yin suna shaidawa da duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mushi da aljanna kamar waɗannan mutane goma ɗin su da sunansu ku kiyaye jumlata wa tafsila da zo mun faɗi magana Ibn hazan da yace sahabbai baki ɗayan su yan aljanna ne kuma yace Allah ta'ala yace la yasul minkum man anfaqa min qabli fatahi wa qatala ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu sai yace wa kullan kowanne ɗaya daga cikin su domin kullan tanwinu iwadun ne kowanne ɗaya daga cikin su adallahu al-husna Allah ya mai kyakkyawan alƙawari na aljanna da ita ibn hazm ya ce duk sahabbai yan aljanna ne to waɗannan an kira su ne su karɓi certificate ɗin su a bayyana jama'a ba su bar duniya bai da suka rike mabuɗai na aljanna ba wai mukullan aljanna ba mabuɗai na aljanna daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce kai al'ashara kamar mutum goma su ya waɗannan goma ka daga hannu wa qul inna khairan nasi ba'ada muhammadin Wazirahu zirahu Suma thumma usmanul arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun haliful khairi bil khairi munjihu wa innahum lurahu la riba fihim ala nujbil firdausi bin tasrahu sa'idun wa sa'adun وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح shikenan tilka sun kamila waɗannan a magana guda a majalisi guda ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ce Abubakar fil janna Umar fil janna Usman fil janna Aliyu fil janna Sa'idun fil janna Wani fil janna Wani fil janna su goma sai da lissafa su la ilaha illallah la ilaha illallah ulaika alladhina hada Allah fa bihudahum muqtadi wallahi mutum ya nemi shirewar nan nan ya koyi da halayen su a kodan da aka ambata amma su ba a wannan jumlar ba shi ya ce wa ka sabit bin qais bin shammas kama sabit bin qais bin shammas eh a gani kama al-hasan bin husayn kamar khadija bintu khuwail kaga ba a faɗe ba a faɗe su cikin waɗannan goman ba kamar wani kamar wani kamar wani kamar wani duk ba a faɗe su cikin wannan goman ba saboda ka aqida ahlus sunna wal jama'a duk waɗanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya tabbatar musu da aljanna suna tabbatarwa suna shaidawa shi sa ya ce wa ya shaduna suna shaida musu da aljannansu wa ghairihim min sahaba da sauran wasu daga cikin sahabbai ai ga ko wata mace wace tana da ciwon farfadiya sai ta ce ya ma'aikin Allah kai mun addu'a Allah iya yi min wannan cutar sai ce za ki haƙuri sakamakon ki ya zama aljanna an gani haka ce sai ta ce ya rasulallah na haƙura amma ka roƙa min Allah yaye min yayewa don in ne farfaɗiyar ina yayewa kuma ina tsare ci sai Allah ya roƙa sai maki Allah ya roƙa mata Allah sai yi mata wannan tsare ce kenan ko da farfaɗe ta zo mata tufafinta ba zai yayi ba shikenan haka za ka ga ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ya tabbatar ma wani da aljanna Bilal bin Rabaha Ukashat bin Nihsan ko ba ka ba me dalili akan Ukashat tunda ni na bada wancan dalilin ku kuma je ku bada Ukashat sabaqaka biha ukasha barakallahu fikum ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره كما أهل السنة والجماعة suna tabbatarwa wa yuqirruna suna tabbatarwa suna al-iqrar kasa al-iqrar shine sayyidu shuhada in mutum yi huruci da bakinsa ai kuma ba magana kawo shaida eh saboda ahlus sunna suna ikirari da bakin su da zukatan su bima tawatara bihin naqalu da abin da yazo ta hanya mutawatira ba ma ahad ba ba hadisi ne aziz ba ba hadisi ne mashhur ba a hadisi ne mutawatir an amirul mu'minina daga amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ghairi da waninsa min anna khaira hadhihi al-ummati ba'da nabiyiha cewar mafificin wannan al'ummar bayan annabinta abubakar shi ne na farko in aka cire annabin a ciki tunda shi ne shi ne imamul mursalina shi ne khatimun nabiyina wa imamul mursalina summa umar sannan sai umar kun ga da me ake atafi da summa domin summa littartibi bitirahi tana zuwa da ɗaya bayan ɗaya ne in ka tafi da summa yana nufin cewar a jere suke amma in ka tafi da wawun ba lalle ne zama a jere ba ya maryamu kunuti li rabbiki wasjidi warka'i marka'i kaga sai ka tafi da me da wawun to da sujada da rukuyi wanda yake fara yi ruku? amma sai ce ya maryamu kunuti li rabbiki wasjidi warka'i to amma akasi da summa yana ba da ma'ana daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan eh? shi zai ce abubakar summa umar sannan sai umar wa yusalli suna bi usman suna yin na uku da usman bin affan wa yurabbi'una bi ali bin abi talib suna yin na hudu da ali bin abi talib kenan suna cewa abubakar summa Umar summa Usman summa Ali a jere haka suke kama dallat alaihi al'asar kamar da al'asar suke nuni akan haka a ranar da Umar dan Khattab ya rasu aka ajiye shi akan gari kafin a zo a mai sutura sai Abdullahi dan Abbas yake cewa sai na wani ya dafa hannuna sai ke cewa wannan bawan Allah shine kaza wannan bawan Allah shine kaza wannan bawan Allah shine kaza wannan bawan Allah shine kaza ya Allah Allah ka haɗa shi da abokanan shi mun daɗe mana jin yana cewa na shiga ni da abubakar da umar na fito ni da abubakar da umar na tafi wuri kaza ni da abubakar da umar na dawo ni da abubakar da umar in jiwa in ji abdullahi dan abbas ya ce wani ya taɓa kafaɗarsa ya je yana ta faɗa haka yana ta addu'a ga umar dan khattab da yake da yake kwance bayan ya rasu kafin a mai jana'iza yace shi har ya yi ta kokarin ya waigo ya ga waye ile ko yana waigo ya ga Ali bin Abi Talib ne kun gano wannan ashe shi an ci daban Ali bin Abi Talib daban walaika mubarrauna mimma yaqulu Ali bin Abi Talib ahlul baiti gaba ɗaya sun barranta da duk abin da shi a suke faɗa kamar yadda bayani zai zo nan gaba kaɗan insha Allah ta'ala kama أجمع sahabatu ala taqdimi عثمان fil bai'ah kuma kamar yadda sahabbai suke ijma'i akan gabatar da sayyidina Usman akan mubaya'a kun lura da ke ko ma anna ba'd ahli sunna duk da cewar wasu daga cikin ahli sunna kanu qad ikhtalafu sun kasance sun ƙara ma juna sani fi Usman wa Ali radiyallahu anhuma dangane da Usman da Ali wai wanne ne na uku wanne ne na hudu bayan mun zama na farko shine abubakar na biyu shine umar to wane ne na uku wane ne na hudu ahlus sunna sun ƙara ma juna sani akan wannan ba da rayu ala taqdimi abi bakari ne umar bayan sun yi ittifaki akan na farko shine abubakar na biyu shine umar to yanzu wane ne na uku wane ne na hudu ayyuhuma afdal tsakanin usman da aliyu wanne ne yafi ta yadda shi zai zama na uku ɗayan kuma ya zama na hudu ibn abi daud ya kawo wannan magana yace summa usmanul arjahu yace wa qul inna khayran nasi ba'da muhammadin wazirahu idman summa usmanu al arjah kenan a magana mafirin jayi. kun ga yayi ihala cewa akwai sabani akan maganar kenan faqaddama qaumun usman sai shekul islam ibn taymiya yake cewa sai wasu daga cikin ahlus sunna suka gabatar da sayyidina Usman shine na uku wa sakatu suka yi shuru. wa rabba Obi aliyin suka ce Ali bin Abi shi shine na hudu wa qaddama qaumun aliyan wasu kuma suka gabatar da sayyidina Ali cewa shine na uku Usman shine na hudu maza bangare nawa kenan biyu wa qaumun tawaqqafu bangare na uku kuma suka tsaya ba su ce wannan ne na uku ba wannan ne na hudu sai suke shuru da bakin su shine tawaqqufi kenan lakin istaqarra amru ahli sunnati shekul islam ibn jami'a yace sai dai al'amarin ahli sunna baki daya ya tabbatu ala taqdimi usman akan fara gabatar da sayyidina usman thumma ali sannan ali bin abi talib wa in kanat hadhihi al-mas'alatu duk da cewar wannan matsalar da ahlus suna suke tattaunawa a kanta wata matsala matsalatu Usman wa Ali matsalar Usman da Aliyu a cikin su wanne ne yafi laysat min al-usul ka kiyaye ɗalibin ilimi ba ta cikin usul na ahlus sunna tunda abin da yake usul nasu shine imani da sahaban baki daya abin da yake usul nasu shine ambatansu da alkhairi abin da yake usul nasu shine gashi gashi amma wani yana cikin mai kenan furo yace laisat min al-usul allati yudallalu al-mukhalif fiha ba ta cikin abubuwan da ake cewa wanda isaba ya zama dan bid'a yana da kyau mu gane wannan jumlar sosai da sosai akwai masailin da suke ba bid'antar da mutum akan su ka yayi bid'a akan wannan kamar wannan kenan yace wannan ba ta ciki inda jumhuri ahlu sunna a wurin manyan malamai ahlu sunna lakin allati yudallalu fiha abinda ake cewa wane yayi bid'a mas'alatul khilafa shine mutum ya ce Aliyu bin Abi Talib shi ya fi sayyidina Usman cancantar halifanci kun gane bambanci cewar Aliyu bin Abi Talib shi ya fi cancantar halifanci akan sayyidina Usman, wannan shine bid'ancin amma cewar a tsakanin su ta bangaren falala wanne ne yafi ba bid'antar da mutum akan wannan an gane mutum da ke ciki amma a halifanci wanne ne Usman shine na uku Aliyu shine na hudu idan mutum ya mayar da mi'ar ta koma baya ya ce ai ko a halifanci ma Aliyu shine na uku Usman shine na hudu to wani ya zama cincirin dan bid'a kuma shi an ci ne tare da shi to kenan wannan zai haskaka cewar in ka ji ana cewa wane yana da shi'anci yushamu bai ra'ayata tashayyu a da to takan yi wannan matsala ce na yana ganin sai na aliyu ya fi na usman a da ba yanzu ba tun yanzu al'amarin ahlus sunna ya riga ya tabbatu akan cewar usman shine na uku aliyu bin abi talib shine na hudu a falala amma a halifanci automatic kai tsaye ahlus sunna Usman shine na uku Aliyu shine na hudu وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ya fayyace? ابن تيمية يفيتي يتي كوسنا إيماني سؤال السنة تشور halifanci bayan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama Abu Bakr wa Umaru thumma Usmanu thumma Ali kun ga me tartibi ko Abu Bakr wa Umar ya ce wa Umar bai ce fi umar ba saboda nan ɓangaren daman babu saɓanin. sai ya ce summa usmanu summa ali a halifanci haka tartibin yake wa man ana fi khilafati ahadin min haula duk wanda ya suka a halifancin ɗaya daga cikin waɗannan da aka ambata fa huwa adallu min himari ahli to shi ya fi jakin gidansu ɓata Allah ta'ala ya sauwake domin duk bayani filla filla nusus na alqur'ani nusus na hadisi nusus na sira duk sun ba da shaida akan haka amma rana tsaka mutum yayi alkafura, ya ce ai san ba haka bane wannan fa ku duba matsalar khalifanci tsakanin wa Aliyu da Usman, duk mutumin da ya ce Aliyu shi ya fi cancanta ba Usman ba yayi mai yayi bid'a to ya ina ga ya ce Aliyu shi ya fi cancanta akan Abubakar ina ya ce aliyu shi fi cancanta a kan umar Allah ta'ala ya sauke Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah azza wa jalla yace wa yuhibbuna ahla baiti Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa yatawallawnahum wa yahfazuna fihim wasiyyata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama haythu qala yawma ghadir khum أذكركم الله في أهل بيتي وقال وقال أيضا للعباس عني وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال والذي نفسي بيدي لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريش واصطفى من قريش بني هاشم wastafani min bani hashim shekul islam ibn taymiya yace wa yuhibbuna ahli baiti ahla rasulillah sallallahu alaihi wasallama su ahlu sunna suna son ahlu baiti yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma idan aka ce ahlu baiti su ne azwajuhu wa wa kullu min wa kullu muslimin min bani أزواجه wa وكل wa من بني min bani hashim maimaita azwajuhu wa zurriyatuhu wa kullu muslimin min bani hashim su don haka Allah ta'ala ya ce da 'ya'yansa haka Allah ta'ala ya ce da da duk mutumin da yake musulmi a cikin banu hashim kenan abu talib baya ciki kenan abu lahab baya ciki haka Allah ta'ala ya faɗa yace ya ayyuhan nabi ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa'i ne taqaitun fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatahira واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا دوايكي da matan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma saboda tsabagen molanka da tsabagen kidahumanci sai mutum ya ce wai matan manzan Allah ba ciki cikin ahlul baiti sai ka ga ina ya samo wannan tunanin Allah ta'ala cewa Ifa yana ba mu kisar annabi Musa alaihi salatu wasalam yace ma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi daga shi sai wa sai matar shi fa da ya dauki tsawon shekara goma yana kodo don zaman sadaki ina zaka dauko riyadu salihin ka ce mu baka aure wai riyadu salihin sadaki kai a kai wala ina na na je ka tara kudi kawai ji. Allah ba eh da yawa mana mani fa min kuma albata wale ta zawwace in baka da ba'a kuma sai ka je ka ta azumi ita kiyamul layli annabi Musa alayhi salatu wasallam tsawon shekara goma ya dauka yana kodago kun lura da ke ku falla ma qaba Musa al-ajala wannan ba yana nuna cewa a tsawaita abin nan ba a'a kawai da usajin sun dauka dai mutum ya kawo riyadu salihin ne ya kawo qur'ani wai shine sadaki haba mana kai kuma tuwon girma ne shi nama eh in aka ce kai in aka ce ka kawo sadaki dubu ashirin kai kuma kana ji masha Allah akwai kuɗin zai kai dubu hamsin ya fi ƙwarai kai kai kai kun da ke ko Allah ta'ala ce fala ma qada Musa ajala lokacin da ya kammala wannan ajal wasara bi alihi ya tafi dawa da kashi sai mai ɗakin shi ba وصار بآل آنس من جانب طور نارا قال لآلهم كفوا sai ce da iyalan nashi ku tsugunna ana in kufu daga shi kusa mai ɗakinsa da zaran an rantsar da goro a karan farko washe gari mai ake shirye shi ya iyali kuma kai ko ya iyali sauran abokan takara da ya abin nan fa shi kenan eh, gaba gaba kuma ya sake rantsar da shi karo na biyu kaga tafiya ta yi tafiya ya iyalai kenan kuma yawwa eh ka ce ne <laughs> saboda da za ga ana cewa yana kala li ahlihim kufu kala li ahlihi wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait annabi ibrahim daga shi sai wa sai mai dakin sa to amma shubhar shi'a shine a wannan ayar Allah ta'ala ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankumur rijsa bai ce an kunna ba haka suke faɗa sai ya ce an kum kun lura da da technical abin na ɗin ko bai ce an kunna ba to ai wannan abu wazi ne kamar rana ce gardin azhar inda ya ce an kunna to da Hassan da Hussein ba su shiga ba kun shiru da Hassan namiji ne Husaini namiji ne Aliyu namiji ne Abbas namiji ne da ba su shiga ba so kenan da aka ce an ne ya shigo da su su kuma siyakul aya din daman da su yake dan daman da su aka fara ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'i in taqaitu فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وأقمنا salata. إيه؟ ومن يقنط منكم لله ورسوله إذا من صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وسلم وسلم كلمة والله من إنسان يسكن كلمة وسلم وسلم كلا توضع من الأولي وكما نزلت وكما كنا قال ما قال وكما كنا صلاة وكما كنا قال ما قال وكما كنا قال ما قال إيه؟ أتمي eh kun ce in ce wa karna ko wa karna fi biyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa qimna salata wa atina zakata wa qina Allah wa rasula barakallahu fikum wa karna fi biyuti kunna ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ma yutila fi biyuti kunna min ayati Allah wal hikma inna Allah kana latifan khabira kenan ayar ta shigar da su a farko ta shigar da su a ƙarshe da aka ce an kum ne sauran mazan suka shiga in ba da haka ba to da ahlul bait su kadai ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ce an kum ne sauran suka shiga mun fahimci wannan wai tawallawna hum suna san ahalal baiti yasa shekul islam bin taymiya a cikin lamiyar yace hubbu sahabati kullihim li mazhabun wa mawaddatu alqurba biha atawassalu wa yahfazuna fi mawsiyati rasulillahi sallallahu alaihi suna kare wasiyin manzon Allah sallallahu ta'ala yace inda yace yawma ranar ghadir khum ghadir khum makwararar ruwa ce hanyar ruwa ce mararaba ce da aka zo wasu za su kama hanyoyinsu za a rarrabu sai ya ce uzakirukum ya ce fi ahal baiti ina daɗa ja muku kunni ina haɗa ku da Allah a kan dangina ku riƙe dangina ko da bayan na rasu kenan ba wani sabon manzanci ya baya ba a ranar ghadir daman akwai maganar kara darajar ahal baiti da yace qul la as'alukum alayhi ajran illa al mawaddata fil qurba wa qala aidan lil abbas ammi kuma haka ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gari shi faɗa ga abbas wanda yake baffan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ne in aka ce baffa kuma shine dan uwan mahaifi kenan da mahaifin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da abbas wa da kani yace abba yace ma abbas wa qad ishtaka ilayhi anna ba'd quraish abbas bin abi talib abbas bin abdul muttalib yace wasu daga cikin quraisha ya kawo kuka wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama cewa wasu daga cikin wa ya jifuna bani hashim suna aibanta banu hashim qala sai ma'aikin Allah aka ce ya ce wallazi nafsi biyadi kuna kallona eh dar ɗin makaida ne wallazi nafsi biyadi na rantse da wannan rayuwa ta yake a hannunsa la yu'minun ba za su taɓa yin imani ba hatta yuhibbukum lillah har sai sun so ku dan Allah kusuwa albayt yake ce mawa Abbas amma mun ji tuce da ake na albayt kun ji ana magana Abbas a ciki kun ji ana magana Abdullahi dan Abbas wasu fa aka zaba ake watsi da wasu wani qarabati da kuma kusancin da ke tsakanina da ku wani hadisi imam ahmad ya rawaito shi muhammad Nasir nasiruddin albani ya bai banta da shi kamar da yake cikin inda ya ambata wa qal haka mai Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yace inna Allah stafa bani isma'il lallai Allah madaukin sarki ya zabi ƴaƴan annabi isma'il Allah ya zabe su sun zama jikokin wa kenan annabi ibrahim ‘ya'yan annabi ya kufa su ne eh jikokin annabi ibrahim ne amma baban kakansu na farko shine ishaq kun gane ko shi annabi ibrahim alayhi salatu wasallam yana da ‘ya'ya yana da ishaq yana da isma'il ishaq shi ya fi annabi yaqub annabi yaqub shi ya fi mutum goma sha biyu a cikinsu akwai annabi yusuf akwai akwai sauran yan uwan shi goma sha ɗaya <laughs> Kullum lura akwai sauran yan uwan shi goma sha ɗaya waɗannan su ake kira banu isra'il ‘ya'yan isra'ilu farkon zuwansu masar shi ne farkon shigar annabi yusuf alaihi salatu Salam ƙasar masar da waɗannan mutane suka tsince shi a rijiya wa sharahu bi samanin bakhsin darahima da wa kanu fi min az-zahidina suka shigar da shi masa wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'ati akrimi mafa wannan shine farkon shigar banu a kasan masar zuwa kuma lokacin da fir'auna ya fitar da su فأخرجنا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك آخرين to wannan ɗaya ɓangaren su ne annabi Ismail ya ce inna Allah stafa bani Ismail Allah ya zaɓi ‘ya'yan annabi Ismail wastafa min bani Ismail kinana a cikin ƴaƴan annabi Ismail kuma sai Allah ta'ala ya zaɓi banu kinana wastafa min kinana ta ƙureshen a cikin kinana kuma sai Allah ta'ala ya zaɓi ƙureshawa wastafa ni min ƙuraishin wastafa min ƙureshin bani hashim a cikin ƙurayshawa kuma sai Allah ta'ala ya zaɓi banu hashim wastafani min bani hashim ni kuma Allah ya zaɓe ni cikin banu hashim kenan shi ya zama zaɓaɓɓen zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun zaɓaɓɓun sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi sai da aka zaɓa aka tankaɗe aka rere aka bakace aka tsefe aka tace aka rege aka fitar da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan su ne su ne ahlul baitin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kaɗan daga ciki rana ta gaba aka yi kwanci aka yi adawa gaba da rashin jituwa tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ahlul baiti rana tsaka ahlul baiti ba san da wannan ba kwata kwata lamin qaribin wala min ba'idin abinda zai shaida haka shine wannan takardar da ke hannunmu mu ita za ta ba da shaidar haka abinda take lura da ta rubuta al'alu wal ashabu asharun wa ahbab kuna tare da ni al'alu wal ashab al'alu ziriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal ashab da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama no kenan asharun shirikan juna ne wa ahbabun masoya juna ne tsakanin wadawa tsakanin ahalul baiti da sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama abu na farko shirikan juna ne ka kusan ba za ka ba da yarka ba sai wanda ka jijjiga daidai iya binciken ka san mutumin kware ne ba za ka auro ba sai inda ka san gidan kware ne gidan mutunci ne mun gane wannan shi sa ya ce al'alu zuriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ahlul baiti kenan wal ashabu da sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama asharun sirikan juna ne wa ahbabun kuma masoya juna ne sai ba da shaida akan haka kun shiru na farko auladu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ‘ya'yan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana da ‘ya'ya guda nawa guda bakwai shida mahaifiyarsu guda shine alƙasim da zainab da abdallah da ruqayya da ummu kulsum da fatima waɗannan duk mahaifiyarsu ita ce sayyida khadija radiyallahu anha wa ibrahim da ibrahim mahaifiyarsa ita ce mariyatul kufiya rana tsakafa wani da yake shine shugabanta a nan kasar ya ce wai ai manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba shi da 'ya'ya kwata-kwata sai Fatima kadai ita ce kadai yarsa a shafin farko aka rubuta a jarida al-Mizan ba a jarida at-Tatbiq ba balle ka ce a musu yarfi kenan wasu shahida shahidin ne min ahliha aka buɗe shafi na gaba yace abin da yake nufi babu ɗa ko 'ya mace ko namiji da annabi sallam ya haifa in ban da fatima wai bakin ba kuna cewa ba usman shine zunnuraini ba to wannan na ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu mata sai na usman shi ake so a goge shi za ka ce bai haifi ma ake Allah bai haifi kowa ba sai wa sai fatima bayan Allah ta'ala cewa yi a cikin suratul ahzab ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina kaji qur'ani kitabun fusilat ayatu min ladun hakimin khabir qul li azwajika yanka, wa banatika kaga ba cewa bintika ba sai ka cewa banatika kuma dan ka fahimci cewar ai ana nufin sauran matan mummune ne sai ce wani sa'il mu'mini kenan ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi yana da ƴaƴa mata sama da ɗaya waɗannan ƴaƴa mata da yake waɗannan ƴaƴa guda nawa muka ambata guda bakwai ku duba ku gani mu dawo farko mu dawo daga baya ni tukin baya kenan zainab zainab tazawwajha abul as bin rabi al umawi abul as bin rabi al umawi shi ya aure ta ta haifi 'ya'ya guda biyu ta haifi umama da ali kada ku manta kun karanta a bulugul maram ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana sallah yana sallah dawa da umama yana rike da ita kun gano wannan da kyau shi aliyu din tun ma'aikin Allah yana da rai ya koma ga Allah ita wannan umama jikarwa kenan jikan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama tazawwajaha aliyu bin abi talibin ba da wafati fatima ma'aikin Allah tsira da sayyidina Aliyu ya aure ta bayan rasuwar Fatima ha wa zai mana technical bayani din kun ga Fatima gwagwanta ce fa kun yi shiru Fatima gwagwanta ce dama abin da aka hada haka hana shine aljam'u ku kiyaye shi aka haramta kana auren wannan kana auren gwaggwanta shi lokaci guda shi aka hana da sayyida fatima ta koma ga Allah madaukakin sarki sai ali bin abi talib ya auri yar zainab mai suna umama ka taba jin shi'a yan sama sama suna faɗa wannan magana fatima radiyallahu anha ali bin abi talib ya aure ta sun haifi 'ya'ya biyar tare da ali bin abi talib alhasan hasan wal husaini ummu kulthum zainab muhsin kuna jina da kyau waɗannan su ne ƴaƴan sayyida fatima radiyallahu anha amma nawa kaji ana faɗa Hassan da ka kaji ana faɗa shi sa na ce muku abin a yaga aka yi ahalu ta ɗin waɗanda ake so su ake waɗanda ba a so sai a yi manta da su kawai ‘ya'ya biyar ta haifa ummu kulfum yarwa kenan ‘yar fatima tazawwajaha Umar bin Khattab Umar ɗan Khattab ne ya aure ta ya aure wa kenan yar Ali na biyu Talib ya aure yar abokinsa a lokacin Ali na biyu Talib yana raye kun yi shiru saboda mai kowace yana raye da Umar ya riga shi rasuwa kenan Ali na biyu Talib a gaban idansa shi ne wanda ya aurar da eshi ta cikinsa ga Umar bin Khattab al'alu wal ashab asharun wa ahbab sirkan juna ne kuma masoya juna ne wannan kenan sai mu zo ga min auladi abi bakar siddiq radiyallahu anhu daga cikin 'ya'yan abubakar siddiq kenan ba duka ba akwai Umar kulsum akwai asma akwai Aisha radiyallahu anha akwai Abdurrahman akwai Muhammad Ummu Kulsum ‘yar sayyidina Abubakar da kuma Asma'u ‘yar sayyidina Abubakar wata ake mata da abin da ake mata lakabi da zatu nifaqain tazawwajaha Zubair bin Awwam Zubair bin Awwam ne ya aure ta sai ta haifi ‘ya'ya uku tare da Zubair bin Awwam azubairu Zubairu ta haifi ƴaƴa nawa uku kenan waɗannan 'ya'yan uku jikokin waye sai na abubakar waɗannan su ne mus'ab da abdallah da hindu mus'ab jikan wa kenan sai na abubakar tazawwaja min sakinata bintul husain bin ali ya auri sakina diyar husain Hussein dan Ali kenan ya auri jikar jikar sai na Abubakar ya auri jikar sai na Aliyu kuna ji da kyau jikar sai na Abubakar ya auri jikar sai na Aliyu al'alu wal ashabu asharun wa ahbab shirkan juna ne masoya juna ne rana tsaka aka kyankyashi shi an ci aka sa gaba amma su cin ba san da komai na gaba akan wannan ba عبد الله تزوج من أم الحسن بنت علي بن أبي طالب شي عبد الله جيكا وكينا جيكا أبو بكر يا أولي أم الحسن بنت علي بن أبي طالب يا أولي إر علي بن أبي طالب ثم تزوج بعد وفاتها من أم الحسن بنت الحسن بن علي kenan ya tare a gidan sai na aliyu nan yake ta aure kawai jikan wa jikan sai na abubakar sai hindu ta ha abbas bin abdullah bin abbas bin abdul muttalib hindu abbas dan abdullahi dan abbas shi ya aure ta mana jikan abbas kenan kullum mun karata abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas to dan shi shi ya auri wannan hindu din hindu diyar abinnan jikar aliyu bin abinnan abubakar siddiq kuma da halin dan abdullahi dan abbas yana cikin ahlul baiti kun gano wannan da ke ko kuma ya auri jikar na abubakar akwai gaba tsakanin su babu gaba aisha as-siddiqa bintu siddiq wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya aure ta kai ko ka san ya san gida ba a magana kun gano wannan da ke ko dan inda auren bai yi ba da Allah ta'ala ya dakatar da auren ƙwarai kuwa sai abdurrahman ɗanwa ɗan sai na abubakar yana da 'ya'ya uku muhammad da hafsa da asma ita wannan hafsa ɗin ta zawajha alhassan buna ali buna abi al alhassan ɗan na aliyu shine ya auri jikar sai na abubakar ɗan sai na aliyu shi ya auri jikar sai na abubakar kenan kawai an yi a shigar a fitar a shigar a fitar a shigar a fitar sai muhammad wanda yake wannan muhammad ɗin rabibu ali bin abi talib agola ne ga ali bin abi talib me ake nufi da agola eh yawwa kenan sai na aliyu ya auri matar sayyidina abubakar bayan rasuwarsa kun lura da ke ko sai ta zo da karamin dan Sayyidina abubakar gidanwa sai aliyu ya zauna a ƙarƙashin kulawarsa kenan da daga ba tsakanin sai na aliyu da sai abubakar zai auri mata shi muhammad ya haifi alƙasim masu mawaɗa kun tuna ko alƙasim bin muhammad yawwa shi alƙasim ɗin ya haifi fatima da ake kira ummu farwa ita wannan fatima jikarwa jikar muhammad ji abin nan ta taɓa kunnan sai na abubakar ta zawajaha muhammad al-bakir muhammad bakir imam ne daga cikin imaman shi'a da suka ce amma shi ya barranta da shi'a ba shi ba shi'a shi ya aure ta wa an jabar ja'far sadiq ta haifa musu ja'far sadiq ashe mahaifiyar muhammad bakir mahaifiyar ja'far sadiq jikar gidansa na abubakar ce mun gane wannan da kyau min auladi Umar bin Khattab radiyallahu anhu daga cikin ƴaƴan Umar dan Khattab akwai Hafsa akwai Asim akwai Ruqayya akwai da ma an ce daga ciki kaga ba faɗa Abdullahi dan Umar ba ita Hafsa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ne ya aure ta sallallahu alaihi ka kusan kat kenan wani abu ya faru ya sake ta Allah ya sauka ya turo mala'ika Jibrilu ya ce ya mayar da ita fa inna sawwamatun qawwama azan eh gane sai ka tura gari guda aje a ku ce a mayar da ita sawwamatun qawwama sai dan sai na Abubakar shine wa Asim shi Asim dan sai na Umar barakallahu fikum dan sai na Umar shine wa Asim tazawwaja min ibti ramla binta ali bin abi talib ya auri diyar ramla ita ramla din nan diyar sai na aliyu ce ramlatu jikar abin nan min na ce ramla binta ali bin abi talib ya auri diyar ramla ita kuma ramla diyar sai na aliyu ce kenan ya auri jikar sai na aliyu dan sai na umar ya auri jikar sai na aliyu hakan nan ruqayya da zai ma ummu kulsum mahaifiyar ruqayya da zaidu ƴaƴan wa ayan sayyidina umar mahaifiyarsu da umar ya haifa tare da ita ita ce binta ali bin abi talib ummu kulsum da mun faɗe ta a can sama amma ku sha'awa ba diyar fatima ce ummu kulsum diyar fatima ce sai na umar ya aure ta da ya aure ta sai ta haifa mishi ruqayya da zaidu kun gani ko al'alu wal ashab asharun wa ahbab sirkan juna ne kuma masoya juna ne in muka je gaba min auladi Usman bin Affan radiyallahu anhu daga ciki sai na Usman akwai wa akwai Amru akwai wa Aban akwai wa Umar daga cikin ayan wa sayyidina Usman akwai Umar ya mai da sunan abokinsa kenan shi amru shi ne abin nan ya haifi ɗa mai suna abdullahi al-mutarraf tazawwaja min fatimata bintul hussein ya auri fatima iyar hussein wani hussein kenan bin ali bin abi talib kenan ya auri jikar Ali bin Abi Talib بعد الحسن المثنى وولدت له محمد الديباج تايفا مشي محمد الديباج سي أبان شي أبان تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر يا أولي يا أولي أم كلثوم إير عبد الله عبد الله بن جعفر تيدت ولدت له مروان ta haifa mishi marwan zoji ummul qasim bint eh, al-hasan al-musanna wace yake ita ce mai ɗakin ummul qasim bint al-musanna bin al-hasan al-subti bin ali bin abi talib diyar sayyidina hasan hasan wanda yake jikan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka na umar ya haifi zaid zawjatuhu sakinatu bint al-husayn shi Umar Usman ya haifi wa Umar shi Umar ya haifi Zaidu shi Zaidu din jikan sayyidina Usman shine ya auri Sakina diyar sai na Hussein kenan jikan na Usman ya auri jikar sai na Ali mun fahimci wannan ina son mu gane cewar fa shi an ci daban dan siyasa kawai aka zo aka kirkire ta dan aiwa mutane ma din ba dan wani abu ba kawai An muka zo sayin na Ali bin Abi Talib Ya'yan kawai akwai al-Abbas akwai Umarul Akbar akwai Fatima nawa kenan akwai Abubakar akwai Umarul Asghar ‘ya’yan wa na Ali akwai Umar akwai Abubakar akwai Umar akwai Abubakar ‘ya’yan wa sayin na Ali abin nan ‘ya’yan eh, sayin na Ali akwai Usman akbar duk ‘ya'yanwa sai na Aliyu yana da Abubakar yana da Umar yana da Usman akwai Ramla akwai Ummu Kulsum akwai Ummul Hassan akwai Muhammadul Hanafiya waɗannan duk wani ɓangare ne na ‘ya'yan Aliyu bin Abi Talib a kun ga ba kawo Hassan da Husaini ba su ma'arufai ne to amma wai ya kawai sai Hassan da Husaini kyau ake ji kuma Hassan da Husaini din Husaini kadai ake ji domin limamai goma sha biyu da shi'a suka ce wai suna da su kama daga liman na farko shine Ali bin Abi Talib kaga ba manzon Allah ba kenan tun daga nan an yi faul Allah ta'ala ya sauwake na biyu shine Al-Hasan na uku shine Al-Hussein a cikin goma sha biyu saura nawa saura tara duk waɗannan taran daga tsatsan sayin na Hussein suka fito a yadda suka ce shi sai na Hassan bai haihu bane kuma alhali ma shine babban da ina fata mun gane wannan to me yasa aka tara sauran limaman a zuriyar sayyidina Hussein kadai sayyidina Hassan bai haihu bane mu dawo kan karatunmu ya'ya nawa muka lissafa anan Abbas ɗaya Umar al-Akbar biyu fatima uku abubakar hudu umar asghar biyar usmanul akbar shida ramla bakwai ummu kulsum takwas ummul Hassan tara Muhammadu hanafiya goma Hassan sha ɗaya Hussaini sha biyu duk wannan wani bangare na 'ya'yan wa sai na ali amma me yasa sai guda ɗaya Hassan da hussaini kawai ake ji to man kasuwar ta mece ce kasuwar ta jahilai ce ba irin hajji da ba za a kasa ba ba abin da ake cewa sai an yi kulashin daga headquarter tukunna sannan sai a ce abin da aka lakana musu yi za a faɗa ba ƙari ba rage sai mu koma baya da Abbas da Umar al-Akbar bi kenan ko istashhada ma'a akhihi ma'a al-Husayn sun yi shahada tare da dan uwansu husayn bin Abi Talib bin Ali bin Abi Talib a ina a Karbala su za kashe su shi'a akwai dalilai sama da shurin masaki da suke nuna cewar shi a suka kai sayin na husaini ina ta in ba shi ba tun tun shekara ta 2009 da muke daura a kwangila muke faɗa magana cewar su ce ba haka ba a kawo dalili har yanzu babu wanda ya ce ba haka ba dalilai masu tarin yawa da suke nuna shi'a su suka kai su suka kai sayin na husaini kamar yadda kasan kiristoci da su aka haɗa baki aka yi yunkurin kashe sai na isa alaihi salatu wassalam Allah ta'ala ya tsiratar da shi daga baya kuma suka zo suna kuka wai yeso ya zama da jinin shi ya cece su bayan sun kai sai na Husainu kuma sai suka dawo suka ce kuma wai an yi abin nan wai kai sai na Aliyu ba su bane wai kai sai na Husaini ba su bane me yasa aka mayar da ranar kashe sai na Husaini ta zama ranar bakin ciki ba a mayar da ranar kai sai na Aliyu ba Allah ya sauransu. Tsaron mamu ne ma Fatima ta zawaje Almunzir bin Ubaid bin Zubairu bin Al’awam. Almunzir ɗan Zubair, Almunzir bin Ubaid bin Zubair, jikan Zubair bin Al’awam shi ya aure ta, ta haifa musu kuma ɗa mai suna Usman. ka kusan da ba haka ba da an ce za a sa wannan sunan sannan ramla ta tazawwajaha ta bin marwan bin al-hakam ta bin marwan shi ya aure ta ɗaya daga cikin abin nan daulolin banu umayya da shi a suke ganin wannan daular kamar daular fara'ina ce kamar daular fir'aunoni ce to ɗaya daga cikin su ne ya auren eh ummu kulsum tazawwaja umar abin nan umar bin khattab a umar bin khattab shi ya auri ummu kulsum ta haifi ruqayya da zainab da zai sai ummul hasan tazawwaja abdullahi bin zubair bin Awam, sai muhammad bin hanafiya ta haifa musu abin nan ya haifi yaya guda biyu Abdullahi da umar yanzu sai mu dawo ƴaƴan sayyidina hasan min auladil hasan bin ali radiyallahu anhu akwai ummul hasan akwai abubakar akwai umar akwai alhassanul musanna ‘ya'yan daga cikin ‘ya'yan alhassan akwai abubakar daga cikin ‘ya'yan alhassan akwai umar <laughs> ita wannan Umar hassan din ta zawaja abdullahi bin zubair bin awam ba da wafati ammatiha ummul hassan binta ali bin abi talib bayan abin nan gwaggwanta ta rasu ya aure ta abubakar da umar su ne wani muka ambata abin nan abin abubakar da umar sun yi shahara tare da baffan su shine al-husaini a karbala da yan shiya suka kashe su sai al musanna shi ya haifi ummul qasim da muhammad da kuma zainab shi al musanna shi ya haifi ummul qasim wacce yake tazawwajaha Marwan bin Aban bin Usman bin Affan Marwan dan Aban jika sai na Usman kullum da kyau ko shi ya auri diyar Al-Hassan bin Ali jika sai na Usman kenan da babu da akwai wani abu da auren bai kasance ba Muhammad al al-Musanna shi ya fi Muhammad mahaifiyarsa ita ce Ramlatu ibnatu sahabi sa'id bin sa'ad sa'id bin zaid ahadul asharatu mubashara bil janna zainab jikarwa kenan jika sai na hasan tazawwaja hal walid bin abdul malik bin marwan al umawi shi ya aure ta ɗaya daga cikin waɗanda zake daulolin banu umayya ne ya aure na gaya muku fa ina daɗa jaddadawa fa shi'a fa kawai bankaurarsu suke yi fa musamman waɗannan 'yan na bakin titi ɗin nan da ba abin da ake sai tsotsar jinin su kawai ake yi kai ka ce ma ƙwara waɗancan limaman suna sai da duniya su da addinin su ana ba su addini ana ba su kuɗi su yi su ma manzan Allah ƙarya sun ne san dai sun koma dai sun shiga wutar Allah ta'ala kiyaye sun san dai sun ci wani abu a duniya to amma waɗannan fa katilan makatulan daga cikin 'ya'yan al-Hussein dan Ali dan Abi Talib akwai Aliyu Sajjad akwai Abubakar akwai Umar akwai Fatima akwai Sakina daga cikin 'ya'yan wa al-Hussein bin Ali radiyallahu anhu Aliyu Sajjad yana da 'ya'ya uku akwai Aisha kuma Aliyu Sajjad din yana cikin limamansu goma sha biyu akwai Muhammadul Baqir akwai umarul ashraf da cikin yayan wa aliyu sajjad akwai aisha akwai umar akwai abubakar cikin yayan husaini akwai umar cikin yayan husaini akwai fatima ita kuma fatima min azwajiha daga cikin matan mutanen da suka aure ta akwai abdullahi bin amr bin usman bin affan sai sakina min azwajiha akwai zaid bin umar bin usman bin affan da kuma Mus'ab bin Zubair bin Awwam waɗannan al'amuran ba da ka aka yi su ba ga maraje a hammul masadir manya-manyan littafan da aka duba akwai al-irshad lil mufid akwai maqatil talibin lil asfahani akwai tabaqat bin sa'ad akwai tarihul yaqubi ina ga wannan sunan kasa akwai shi an ciki akwai at-tanbih wal ishrafu lil mas'udi akwai kashful gumma lil iryani wannan littafin shi'a ne duk sun tabbatar da waɗannan malam waɗansu ba a barin su karanta littafin ko su yan shi'a ba a barin su karanta sauran littafan ko su waɗannan ba a barin su karanta manyan littafan sai da ba su diwani da azumi wasu suna karanta qur'ani su suna ta karanta diwani Allah kuwa kamar yadda girzo shi ba a manya-manyan fasocin su ba sa barin su karanta bible din sai a ce ba za su gane ba za su samu taɓin kai za su samu waye za su samu waye akwai akwai mu'jamu rijalil hadith lil khu'i kai daga ji wannan kasan littafin tinkirin dan shi'a ne duk wai littafin da aka duba ne karka ce wai littafin sunna ne kadai suka faɗi wannan a'a littafin shi'a ba sun tabbatar da waɗannan al'amura din wannan nasaba din wance ta auruwa ne wane ya auruwanci akwai jila'ul uyun lil majlisi akwai alkafi lilkullaini wanda shi ne bukharunsu ba ta kulaini sai dai kullaini akwai umdatu talib libin amba akwai muntahal amal ne abbasul ummi akwai wannan littafin shi'a ne yawwa akwai nasbu quraishin li musa abu zubairi akwai fadailu sahabati wa alaqatihim bin nabi wa ali baitihi ala tahar lil haiti akwai jamharatu ansab al arab libin hazam akwai annasab wal musahara baina ahli al baiti wa sahaba li ala din al mudarris wa akhir da'wana bi tawfiq rabbina an alhamdulillahi alladhi wahdahu ala kun ga waɗannan al'amura kuma yadda ake waɗannan abubuwa a matsayinta na limami a masallacinka dole ne ka tashi ɗaya bayan ɗaya ka karantar da mamunka kuna jira wannan ya sa muka ware limami muka ba a matsayin na